أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيغ وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 yayin da ya daidai da bakwai ga watan shida shekara da goma sha shida. a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi na Hausa road a kuma wannan gari namu na Kaduna a cikin wannan unguwa mu ta tudun wada Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani a cikin wannan daidai lokaci bayan sallar ainihin wato isha'i jiya mun fara suratun nisa'i mun yi aya kwaya daya yau za mu ci gaba kafin mu ci gaba akwai dan uwa malam muhammadu amin da muke tare da shi a wannan guri da haka yana da wasu bayanai da zai kaddamar daga nan sai mu dora sai mu ci gaba daga nan allah ta'ala ta mana taukifiki wajen faɗar abin da yake shine daidai da kuma yin aiki da shi a maka lawa bismillah gane ba daga ciki akwai aikin da ya shafi da'awa akwai karantarwa akwai kuma babban al'amari da wannan cibiya take ɗauka shi ne na abin da ya shafi wato marayu a duk shekara muna bayani kuma al'umma ma da shaka man sun shaida da ainihin wannan al'amari da ake yi a duk shekara wanda ya shafi al'amarin marayu ba tare da ana tsawaita ba kusan duk shekara muna maimaita ba lallai akwai marayu a mu wanda ake ɗaukar nauyinsu ta ɓangarori da dama daga cikin ɓangarori da ake ɗaukar nauyin waɗannan marayu shi ne abin da ya shafi karatu na zamani karatu na sana'a karatu na yau da kullum wanda ya sanya ɗaliban namu su marayu a makarantun da muka sanya su makarantu ne wanda suke daban-daban daga su akwai wanda suke karatu a makaranta ta private akwai kuma ɗan kaɗan wanda suke a makaranta ta gwamnati mun sani idan ka ce za ka ɗauki nauyin karatu ko da dankali al'amari ne na kashe kuɗi wannan ya sanya abin da ya shafi makarantun boko kawai don akalla muna da ɗalibai a makarantar da ake cewa cleverland academy muna da karatu a form 1 faisal school muna da ɗaya wata ɗalibai a makarantar alinan ɓangaren buku ke da nan sa'annan muna da ɗalibai a albayan ta ainihin wato ga gasa sun shiga jama'a sun santa duk ranar su ne albayan na abincin makarantar wannan wanda suke private ke akwai kuma wanda suke suna makaranta ta ainihin gwamnati su ma abin da ya shafi littattafai abin da ya shafi wato uniform duk ana ɗaukar su ko kuma ana ɗaukar zaman su haka akwai wanda yake makarantar snc dukkanin su suna daga cikin ɗaliban da muke ɗauka a ɓangaren boko ke sa'an nan banda abin da ya shafi school fees ana ɗaukar nauyin abin da ya shafi uniform da kuma littattafan makaranta domin babu yadda za a yi kai karatu babu littafi in dai za a yi karatu babu littafi to lallai kusan ba karatun ake yi wannan ya sanya ake da shi kuɗi da ɗan dama kuma duk abin da ake kashewa kusan a wannan lokaci muke bude lalitar neman taimakon ainihin wato waɗannan bayan Allah ma'ana waɗannan barayi aƙalla abin da ya shafi sulhis da abin da ya shafi littattafai a ɓangaren boko kawai ana kashe barayi ya kai nira dubu da biyu da hamsin ko ba da haka banda wannan akwai ɗalibai da suke makarantar islamiyya su kamar akwai wanda suke makarantar alilin su ma bangaren islamiyya akwai wanda suke littawun haka akwai wanda suke ulumul arabiya wa ingiliziya akwai wanda suke abu mutane akwai wanda suke zubairu siraj a zubairu siraj dukkanin su suna cikin ɗaliban da muke ɗaukar karatun ɗalibai karatun su ta bangaren abu mai shafin islamiyya shi ma ba kuɗin karatun kadai ba daidai da yin kwakwiyar ba sa iya saboda yau daidai da littattafai dukkaninsu a wannan cibiya ake ɗaukar nauyin karatunsu wannan abin da ya shafi ta ɓangaren karatu ke amma akwai ɓangaren abin da ya shafi rayuwa da kullum musamman da mutunci kanmu a wannan ƙasar sai dai a ce alhamdulillah kowa ya fi yadda ake ciki wannan ga ainihin iyaye kenan to ina ban da shi ko ba shi da iyaye to haka ake fama bayan wannan akwai irin wato ci gaba da aka samu a cikin wannan ainihin tafiya domin a cikin tafiya aka samu ci gaba wani lokaci aka samu tazaro a cikin tafiya daga cikin babban ci gaba da muka samu wanda muka yi shekaru muka ji jima muna yaba shi da samar da makaranta karkashin wannan cibiya ta masjidu ahlul bait wa sahaba kusan Allah ya taimake mu a yanzu muna da azuzuwa sun kai guda shida da kiga wanda ke karkashin masjidu ahlul bait wa sahaba wanda Allah ya ce da ke ya kawo waɗanda suka ƙara zamana wanda da ciki za mu ambaci wanda suke hoppasa wurin taimakawa haka wato wannan al'amari yake ci gaba sa'an nan daga cikin ci gaba da samu akwai ainihin ɗalibanmu wanda sun gama sakandare shi ne sun rubuta ainihin jarabawa ta waye sun gama har guda biyu a wannan shekara banda na shekarun baya wanda suka dinga fita sa'an nan bayan wannan daga ciki akwai an samu daga cikin ɗaliban wanda ba ma ɗaukan karatu na high institution amma dai irin taimakon da muka bayar allah ya taimaka ta gaba junior secondary school ta gaba senior secondary school yanzu allah ya taimake ta tana ainihin ab zaria yanzu tana ci gaba da karatu wannan ku alhamdulillahi al'umma sun taimaka kuma allah ya taimaka an kai inda ake sana don wani na daga cikin abin da muke tsara, idan Allah wata ala ya kai ta wani matsayi ba za ta taba mantawa da marayu ba lallai ta ma za ta yi kokarin taimakawa marayu don ta san cewa ba ita ce wa kanta ba Allah ya kawo waɗanda suka taimaka mata ina fata mun fahimta wannan na da cikin ci gaba da ainihin aka samu kuma mun yi bayanin cewa wannan ci gaba baya samuwa sai ta hanyar masu taimakawa to lallai akwai waɗanda ba za mu manta da irin taimakonsu ba suna ba da taimako a cikin ramadan suna ba da taimako kharijar ramadan bi a wajen ramadan ma ba su daina ba da taimako ba daga cikin su akwai ainihin NNDC wanda Allah ya sani ko bayan ramadan sun ba mu cek ya kai su biyu ko su kuma a cikin ya su ba da abin da yake dubu talatin talatin da kaza baya kusan gaza har arba'in da wani abu haka suke bayarwa wannan shi ne abin da muka samu kuma ake taimaka mana muke ci gaba da tafiyar da irin wannan al'amar akwai wani bawan Allah ban san shi ba tayo yana zuwa wurin tafsirin nan tayo sauraro kawai ke yi sunan shi ne Muhammad Sada to shi wannan bawan Allah tun lokacin da ya alƙawari tun farkon nan wani to gaskiya duk bayan wata ne ko biyu ya saka naira dubu biyu a cikin bai taɓa yankewa ba da ka ubangiji Allah ya kan ya mashi ta gidan aljanna akwai wata baiwar Allah ita ba mutanta ba sai dai sunanta Bilkis Abubakar kwata wata ba a kai wata ɗaya yi ta tuku da naira dubu talatin a wannan account yau da sassa ba kuma sai daga ta tuwo dubu ɗaya idan eh, ka mata suna taimaka yau daga wannan insha Allah bayan ta akwai wani shi ma Abubakar Muhammad ya shi ma da yau ta sati ba ya tuku da naira dubu ɗaya da account gaba ɗaya ya tsotse baki daya ya bushe ya kanjani amma yanzu ya faɗa ɓarnuwa sana akwai ibrahim hussein shi ma ya tuwo da naira dubu biyar sa'ada akwai wanda shi ma ba za mu ta da shi ba alhaji murtala wanda ake mishi lakabi da sabon kuɗi kusan duk abin da ya shafi makarantar da gina ta tsakani da allah nauyin sa ne ko bai ci a faɗa ba sai dai dan neman a mai addu'a ya ambata ba dan yaƙi ba da ga muna fatan ubangiji Allah ya karfafe shi Allah ubangiji ya yauka fata kuma ko wannan fenti da ake ganin an yi na bayan masallaci ba na ciki ba na makarantu din nan shi yayi a yanzu din nan ma generator namu ya fuka ya mutu baya yi ta gobe da gaba ya kawo da yana taimakawa ubangiji Allah ya taimake shi da ke taimakawa ubangiji Allah subhanahu wataala ya aini shirya zuri'arsa bayan haka bisa ga lura da yanayi mukan nemi taimako ko buɗe kofar neman taimako na marayu idan azumi wani lokaci ya kai goma to amma gaskiya saboda irin yadda ake ciki tun da yawa an buɗe kofar neman taimako na marayu da alalin da yanzu abu da take fatan mu ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya sanya al'umma kamar yadda Hausa suke cewa a cikin ido ake ne duk da yadda muka tunci kan mutu lallai ne yusi kudu sa'atin min sa'atihi hmm. wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kada mu kalli dole wace manyan mala'usun sun yi mana a makalli yadda muke ciki mu taimaka gwargwadon abin da kake shi ka bayan sai ma sai Allah ubangi subhanahu wataala ya yawa wasu a takaicen takaita a kowace shekara bangaren islamiyya bangaren boko ana kusa kuɗi ya hau da naira dubu ɗari wannan banda yau da kullum wani lokaci ga marayin da ke cikin marayin da, kamar yadda ya gabata akwai wanda haka aka zo da ta gangara wa lalata babu jini babu ruwa a lokaci guda haka aka ja ka siyo jini ruwa sai ga kashe dubu ashirin haka ake kawo su lokaci bayan lokaci kenan banda karatu wani lokaci sukan samu kansu a cikin irin wannan hali da ta wannan hanyar kadai muke samun abin da muke taimakawa daga al'umma a taimaka fi sabilillahi musamman bisa ga lura da wannan wata da nake ciki mu bayar wasu ne da aikin da muke a cikin wannan lokaci ubangiji Allah ya fitar da mu daga cikin kanyi da muke ciki ya kawo sauri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, mun saurari mun saurari bayanai daga bakin dan uwa malam Muhammadu amin Allah ta'ala ya saka masa da alheri ba za mu manta da asalin shi mai wannan gidan ba wato alaji marigayi alaji Allah da Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wanda shi alaji mutala da aka faɗa sabon kuɗi ɗaya ne daga cikin 'ya'yan shi mai wannan gida ɗin da haka haka ake so dama dukkan ɗana kirki idan mahaifinsa ya kafa abu to baya bari wannan abu ya lalace kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan mai wannan gida da muke tare da su akwai malam zakariya malam zakariya shine mataimakina a wannan guri kuma gwargwado Allah subhanahu Ta'ala ya azurta shi da karatun addini shi ma yana daga cikin wanda muke gudanar da al'amura na addini ta tare da shi a wannan guri wannan mai gida yana da tarin kirin 'ya'ya masu yawan gasken gaske akwai su honorable shusha suna daga cikin 'ya'yan shi su jamilu su ado muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ikon ƙoƙarin tsari lalle da mahaifinsu ya kafa kar wannan abu ya lalace akwai ɗaya daga cikin mahaifinmu amma ba a wannan gari ba na kaduna a garin kano alhaji yusuf abdullahi yana daga cikin mutane na farko-farko da suka ba wannan santan gudunmawar da babu wanda ya taba bata tun da aka kafa ta ko har yanzu alhaji yusuf abdullahi ɗaya ne daga cikin manya-manyan attajirai da allah ya ara musu kuɗi kuma ya ara musu tsawon rai ɗan abokin mala abakar gumi ne kuma yana nan da ran shi har yanzu kuma yana ci gaba da malala aikin alheri wannan dattijo muna roƙon masa Allah ya shirya masa iyalinsa sama da yadda yake masa tarbiyya Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya wannan karatu insha Allah za a fara sa a sunna TV sai dai ba su faɗa mana kowane lokaci ba ne idan sun faɗi ga lokacin da za a fara sa a sunna TV in Allah ya da zan sanar da mutane da izinin Allah sannan akwai wani gidan rediyo a kano ana ce masa arewa to sai dai ban san frequency ɗinan gidan rediyon ba an ce min har a kaduna ana kama gidan rediyon idan na binciko zuwa gobe zan sanar da mutane a kan nomba ɗin da muke da shi wanda za a ci gaba da an ciwo da kuɗaɗe a ciki na wannan masallaci masjid ahlul baiti was sahaba sunan akan ɗin kenan akan number ɗin kuma shine 00 guda 4 184665 wato 0000 guda 4 ɗaya takwas hudu shida shida biyar Allah kuma ya ba da ikon a taimaka da haka akar makallawa bismillah a'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم أموالهم إلى Allah ya ce wa atul ya tama lalle ku ba marayu amwalahum dukiyoyinsu wala ta al-khabitha kada ku hada mai kyau bi tayyib da abin da yake mara kyau da abin da yake mai kyau ne wala ta Akulu a amwalahum kada ku ainihin wato cinye dukiyansu ila amwalikum tare da dukiyanku innahu lallai mutum ya haɗa dukiyar maraya ya cinye tare da tasa Allah ya ce kana ya kasance huban zalunci ne kabiran mai girman gasken gaske wannan sura ta suratul nisa'i kamar yadda muka fara jiya mun faɗa mun ce sura ce madaniya tana da ainihin wato kal wato harafi guda ɗaiɗai har guda dubu goma sha shida da talatin sannan tana da ainihin wato kalmomi guda dubu uku da ɗari bakwai da arba'in da biyar sannan wannan suratun nisa'i tana da ainihin wato ayoyi ɗari da saba'in da shida muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da abin da za mu karanta a cikinta imamu muƙatil da kalbi ya ce nazalat fi rajulin wannan ayat ta sauka akan wani mutum ne min daga ƙabilar gafan kana ma'ahu malun kasirun libna akhin lahu yatimin tattare da shi akwai dukiya mai tarin tirin yawa ta ɗanɗan uwansa da ya rasu ya bari wannan yaron maraya ne walan ma balagal timu lokacin da yaron ya taso ya girma talabal mala sai yazo yana neman kuɗin shi hannun wannan ɗan uwan mahaifin nasa Ba mana ahu muhu sai ɗan uwan mahaifin nasa ya hana shi ce ba zan baka ba fatarafa ila sallallahu alaihi wasallama sai rikici ya faru tsakanin shi wannan yaran da ɗan'uwan mahaifin nasa sai aka rintuma sai aka tafi kotun manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu ga a ciki daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki zai karantar da al'umma sai da Allah ya rushe imanin kowa ce fala rabbi ka layi minuna duk duniya babu wani wanda yake da imani hatta mu ka fi ma shajara bainahum sai idan wato mutane sun hukuntar da annabi shi zai hukunci cikin duk abin da ya gudana na jayayya tsakaninsu sannan idan annabi ya ce ga yadda za a iya zaman tu a ranka baka ji wata damuwa ba ka karɓi hukuncin ka sallama ka miƙa wuya to lokacin ne kake da imani na haka dukkan mutumin da ya rayu a zamanin annabi ko da kai ka haifi ɗa idan wani rikici ya haɗa ku ya rintuma ya tafi gaban annabi baka isa ka ce ya ci maka mutunci ba don wanda aka ɗauki ƙarar aka kai gurin shi kai kasan ya fi ka daraja ya fi ka matsayi kuma ya isa ya cancanta idan rigima ta taso a ɗauka a kai mai wannan yaro fa hazihil hadhihi aya sai wannan ayar ta sauka ma sami ahal ammu lokacin da shi wannan ɗan uwan mahaifin yaron nan ya ji wannan bayani qala sai yace ata'ana Allah wa ata'ana rasul yace mun bi Allah kuma mun bi manzon Allah na'udhu billahi min al kabir yace muna roƙon Allah ya tsare mu daga zalunci babba fa dafa ilaihi malahu sai dauki kudin yaron sai ya bashi fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace man yuqi'a shuha nafsihi wa yuti rabbahu duk mutumin da ya hane daga ruwa kansa yayi ba Allah subhanahu wata'ala fa innahu yahullu darahu ya'ani aljanna to zai sauka gidan amincin Allah ita ce aljanna falamma qabada alfata lokacin da yarin ya karbi malahu dukiyarsa an faqa fi sabilillahi sai ciyar da kudin a wajen aikin addinin Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace sabata al'ajaru lada ya tabbata wa baqiyal wuzru wato zunubi da daukan kaya kuma ya wanzu faƙalu sai haɓe suka ce kai fa baƙiyar wuzuru me kake nufi da cewa lada ya tabbata amma ɗaukar nauyin zunubi ya wanzu faƙalu sai annabi ya ce sabatal ajar lulgulami gulami yaron nan da ya ɗauki dukiyar nan ya aikin addinin allah da ita shi lada ya tabbata gare shi wa baƙiyar wuzuru ala walidihi yanzu nauyin tara dukiyar da yadda aka tara ta yana kan mahaifin zai je ma allah bayani aka yi tara dukiyar idan ya tara ta ta hanyar halal ne matsalarsa ce shi ya sani in ba ta hanyar halal ya tara ta ba matsalarsa ce shi ya sani wannan imamul wahidi ya ambaci wannan a cikin asbabun nuzul nasa da kuma ainihin wato tafsirul qurtubi da kuma albaharul muhid na ainihin wato abul hayyan imamu shaukani a cikin littafinsa fatkul qadir muhammad bin ali bin muhammad bin abdullahi ash-shaukani al-yamani ya ce faɗin Allah da ya ce wa atul yatama lalle ku ba marayu amwalahum dukiyarsu shi yasa fi'ilin wato wa atu anan yayi ta'addanci ga maf'ulun bihi guda biyu al yatama shine maf'ulun bihi awwal amwalahum shine maf'ulun bihi sani yace khitabun ne lil awliya wal awsiya magana Allah yake yi da waliyan yaro da kuma wanda Allah madaukakin sarki ya bar wasiya yara a hannunsu wani zai rasu wataƙila ba shi da wanda za su riƙe mai yara ya rubuta wasiya ya bar wasiya a hannunka dangane da 'ya'yan shi to da kai da aka ba wasiya da kai da kake tsayawa a matsayin mahaifin yaro da ku Allah yake cewa wa atul yatama amwalihum lallai a ba marayu duke su da yace dan haka yace wal ita'u shine al ita'u bayarwa wal mu idan kuma an ce maraya shine malla abalahu shine mutumin da bashi da ainihin wato uba amma ta bangaren mutane wanda ya rasa uba namiji ta bangaren dabbobi kuma shine wanda ya rasa uwa ta mace shine ainihin wato maraya yace wa qad khassasahu shar'u shari'a ta ta wato kebanta cewa biman lam yablughul al duk wanda yake bai isa mafarki ba bai balaga ba shine yatab amma maraya yana zama ainihin wato maraya ne wato lokacin da bai balaga ba idan ba haƙƙinka a hannun shi amma in akwai haƙƙinka a hannun maraya ko ya balaga har yanzu yana nan a matsayin maraya sai ka bashi haƙƙin shi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa atul yatama amwalahum lalle ku ba marayu dukiyarsu ko da ku ainihin wato marayan wato ya riga ya girma in dai akwai haƙƙin shi a hannunka to har yanzu yana nan a matsayin maraya karka da an ce to wanda bai balaga ba shine maraya akwai dukiyar maraya a hannunka kayi rubda ciki akan ta kace to ai tun da ya balaga to ai dama ana maganar maraya shine wanda bai balaga ba kai kuma yanzu tun da ka balaga shikenan na ci bulis ba yadda za ina in dai akwai kuɗin shi a hannunka to har yanzu ko ya shekara 120 a duniya har yanzu yana nan a maraya sai ka ɗauki hakkin shi ka bashi sannan ya fita daga ainihin wato maraya wannan yana daga ciki don haka wannan shi ne don haka suka ce wannan umarnin da Allah ya ce wa atul ya tama amwalahum lalle marayu a ɗauki dukiyarsa a basu shi ne kafin a ba mutum dukiyarsa idan yana da maraya sai an haɗa sharaɗi guda biyu na farko bulugul ya tama ya zamantu ya balaga ɗaya kenan sannan za mu faɗi a gaba na biyu a samu ina urushi da minhu cewa wannan bayan ya balaga ya san ciwon kansa ya san inda ya kamata ya kashe kuɗi da inda bai kamata ba kuma za mu ji suwaye su faha'u da Allah ya faɗa a wannan gurin duk wanda zai kashe kuɗi ta hanyar da bai dace ba to safihun ne wawa ne da nassin ƙur'ani ko gwamnan jihar ne ya ɗauki kuɗi ya je ya kashe ba ta hanyar da ya dace ba safihun wawa ne ƙur'ani ne ya faɗa duk wanda kuma ƙur'ani ya hau kansa dole ne mu ma mu bi ta kansa ko shugaban ƙasa ne zai kashe kuɗi ta hanyar da bai dace ba safihun wawa ne za mu karanta Da haka shi yasa a can gaba Allah ya zai faɗi cewa wala tu tu'tus sufaha amwalihum kar ku ba wawaye duke su wawa shine duk mutumin da zai kashe kuɗi ba ta hanyar Allah ba to wawa ne dan majalisar garinku in dai yana kashe kuɗi ba ta hanyar da ya dace ba wawa ne kowaye inda zai kashe kuɗi ba ta hanyar da Allah ya ce ba to shi ma ainihin wato ya shiga cikin wawaye Allah ta'ala ya shirye da mu Allah madaukakin sarki wannan da ya ce wa atul yatama amwalahum malaman balaga suka ce ainihin wato majazun mursal ne bai ci bari ma kana lura da abin da ya kasance nan gaba ay wa atul ladina wato ay atul ladina kanu yatama ku ba wa inda suka kasance dukiyarsa ada a baya marayu ne amma yanzu ta ɓangaren shari'a tunda sun balaga sun fita daga matsayin marayu amma tunda akwai haƙƙinsu a hannunku to lallai har yanzu suna nan a matsayinsu na marayu har sai idan an ba su haƙƙinsu sannan Allah ya ce wala ta al-khabitha bit-tayyib kak hada abin da yake datti ne da kuma mai kyau ta ɓangaren ainihin wato dukiyar ainihin wato marayu shi yasa Abul Fida Isma'il ibn Kathir yace ya amuru ta'ala bi daf'i amwalil yatama ilayhim Allah yana umarni cewa lallai marayu a ɗauki dukiyarsa a basu idza balagul hul kamilatan muwaffara idan suka kai shekarun balaga kuma dukiyarsa a ɗauke ta a basu cikakkiya Wayan ha an ha Allah ya hana ya ce kar a ci ta wa dammiha ila amwalihim da kuma ainihin wato mutun ya hada dukiyarsa da ta maraya yayin rubuta ciki akan ta yace saboda haka ne yace wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib yace sufyan as-sauri daga abi salih ya ce la ta'jal bin rizqil harami ƙabla an ya'tiyaka rizqil halal kada yi gaugawa wajen samun arziki na haram kafin arziki na halal ya zo maka allazi qaddara laka wanda aka kaddara maka mutum ya samu arziki na halal da arziki na haram ya hada wannan ya shiga cikin wala tatabaddalul khabitha bit tayyib dan haka yake cewa sa'id ibn jubair yace la tatabaddalul harama min amwalin nas bil halal min amwalikum dukiyar mutane ta haram da dukiyarka ta halal ka zo ka hada su ciki yace yaqulu la tubaddiru amwalakum alhalala wa ta'kulu amwalahum alharama sa'id bin al-musayyib da imam az-zuhri yace la tu'ti la tu'ti mahzulan wa ta'khudhu saminan ibrahim an-nakhai da dahaq yace la tu'ti za'ifan wa ta'khudh jayyidan sannan al’imamu siddi yake cewa kana a kudu Shatar samina min ganamil yatim ɗaya daga cikin mutane a wancan lokacin ya yakan riƙa daga ainihin wato akuya mai ƙiba daga dukiyar maraya wa ya ha a shatar almahazula sai ya ɗauko akuya ramammiya idan ya ɗauko akuya kosasshiya ko tinkiya ko sa cikin dukiyar maraya to sai ya ɗauko kuma akuya ramammiya sai mayar a cikin dukiyar marayan in marayan ya magana sai ce to ai akuya na dauka kuma na dawo maka da akuya kuma da akuya akuya ce ba haka bane amma ya dauke mai kiba sai ya dawo da wa daman ma kaman kana da mota sabuwa dal wani ya zai dauka idan ya tashi zuwa sai ya dawo maka da akwala in kai magana ce to ai mota na dauka mota kuma na yi na dawo maka da ita to wannan abin da suke yi a zo cikin dukiyar maraya a ɗauki abin da yake lafiyayye ne a dawo masa da mara lafiya Allah sai ya ce wala ta'kulu wala ta al Khabisa bit-tayyib dan haka duk mutumin da ya ɗauki abin da yake mai kyau ne daga cikin dukiyar maraya ya sa a tashi ya ɗauko mara kyau ya sa cikin dukiyar maraya yanzu yayi at-tabaddul ya hada abin da yake mai kyau wace dukiya ce yanzu mai kyau ta marayin ita ce at-tayyib wace dukiya ce khabisa yanzu tashi da ya dauka ya je ya saka cikin tamarayan ya dauko abin da yake ainihin wato mai kyau ne ya aje abin da yake mara kyau ne wa ya yace shatun bi shatin wa ya dirhaman aljayyid wa yatrahu makanahu azzayyib wa ya dirhaman bi dirham da haka shi yasa suka ce su malaman balaga tsakanin wala tatabaddalu al bi tayyib akwai ainihin wato attibaqu bain al-khabith wa huwa haram min mali wa tayyib wa huwa al da kuma abin da yake at-tayyib shine ainihin wato halal shi yasa manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalahum kada ku cinye ainihin wato dukiyoyin marayu din ila amwalikum wato ila anan gurin da ma'anan ma'a amwalikum ma'a amwalikum tare da dukiyoyinku kada mutum ya cinye dukiyarsa tare da dukiyar maraya dan haka al-imamu mujahid da sa'id ibn jubair da muqatil bin hayyan da siddi da sibyan as da kuma ainihin wato sufyan bin husayn yace la takhlitu la takhlituha fata'kuluha jami'an kada ku cakuɗa dukiyar ku da ta maraya sannan mutum ya zo ya cinye ta gabaki ɗaya. sai Allah ta'ala ya faɗa ya ce innahu kana da haka ila anan gurin suka ce ila da ma'anan ma'a dan sun ce ila tana zuwa da ma'ana guda uku a larabci akan ce ila da ma'anan ainihin wato ma'a akan ce ila na farko da ma'ana intihaul gaya az-zamaniya aw makaniya wato abu ya kai makura akwai na zamani sannan akwai na lokaci Allah madaukakin sarki da aka zo maganan azumi ya faɗa mana ya ce mana wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al thumma atimmu siyama ila al-layl ila anan az-zamaniya ce a cika azumi daga lokacin alfijir ya bullo zuwa ainihin wato ilallaili zuwa ainihin wato dare da haka wannan azzamaniya ne sannan akwai almakaniya kamar subhanallazi asara bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu da haka waccin ila intihaul gaya ne azzamaniya wannan kuma ila intihaul gaya ne almakaniya ina fata an fahimta sannan wato akan ci ila da ma'anan ma'a kamar yadda aka kawo a nan gurin Allah ya faɗi wannan a ƙur'ani a gurare mutanen da Allah ya ce wa ya ƙwami astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum mijrara wa yazidukum quwwatakum wa ila quwwatikum da haka ila anan da ma'anan ma'a kuna da ƙarfi Allah sai ya ƙara muku ƙarfi tare da ƙarfin da kuke da shi kamar yadda ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-mi ila al-marafiq shi yasa malaman malikiya suke fassarawa a cikin fiqh sai su ce ma al-mi ma tare da wuyan me wuyan hannu domin ila ba da ma'anan zuwa ba da ma'anan ma'a domin kuskuren da malaman islamiyya suke wani tun da islamiyya ya karanta ila da ma'anan zuwa duk inda ya ga ila to ba ta da wata ma'ana sai sai zuwa to yasa sai kai fassara wani lokaci sai kaga kai kanka kai fassara amma a jikinka ka ji cewa fassaran ba daidai bane dan ma'anar yaki fituwa wannan yana daga ciki sannan akan ce ila da ma'anar inda wato a wajen kamar yadda annabi yusuf ya ce qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma ya ilayhi wa illa ta anni an kai da hunna asbu ilayhinna wa akun min aljahili kamar yadda ya ce ma annabi musa idhab ila fir'auna innahu taga shine idhab ila fir'auna inda fir'auna kenan dan haka wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana lalle mutun ya cinye dukiyar maraya Huba zalunci ne kabira wanda yake yana da ainihin wato girman gaske eh, wannan shine frequency din ko to shikenan dan haka wannan yana daga cikin ya rage saura minti biyar sai kuma magana walunta da haka wannan yana daga ciki shi yasa da yace, ce innahu kana sai ya kawo ga inna harfu nasbin wa taukilin wa mushabbahun bil hu fi mahalli nasbin ismu inna kana fi'ilun madin naqis muha, zamirin mustatirun jawadan taqdiruhu huwa huban din shine kabaru kana mansubun sannan ba a kyale huban din ba sai ya zamanto huwa man'ut sannan kabiran sai ya zamanto na'at duk abin da kaga ko Allah madaukakin sarki ya kira shi ya ce masa babba ne wallahi ko ka gane ko baka gane ba babba ne ko ka karba ko baka karba ba babba ne ko ka aminta ko baka aminta ba babba ne tunda Allah ya ce cin dukiyar marayu innahu kana huban kabira zalunci ne mai girman gasken gaske to lalle ko zalunci ne mai girman gasken gaske shi yasa suka ce a waccan baya da Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum akwai isti'ara da su malaman balaga suke ce mata makniya saboda Allah madaukakin sarki ya kamanta dukiyar ainihin su da faqad shabbaha amwalahum bi ta'amin yu'kal Allah ya kwatanta dukiyar su marayu da abincin da ake ci dan ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum sannan wato wannan yana daga ciki ibnu abbasin yace innahu kana huban kabira shine isman kabiran azima zunubi ne wanda yake babba mai girman gasken gaske shi yasa idan ka gama za ka ce jimla fi'iliya kana huban kabira fi mahalli raf'in khabaru inna da har yau me yasa Allah ya ce kar a ci dukiyar marayu ita ce jimla ta aliliya saboda dalilin da yasa kar a ci yace kar a ci dalilin shine saboda cin dukiyar marayu zalunci ne wanda yake yana da girman gasken gaske al-imam wato jamhur da yawa daga cikin masu ƙura'u sun karanta wato bidan milha kamar yadda alaramma ya karanta inna huka huban kabira wal hasan bi fatiha wa hiya lugatu bani tamim wa ghairihim akwai al Hassan hasan ya karanta wato da fataha wa ba'd al-qurra innahu kana haban kabira akwai wanda sun karanta da innahu kana huban kabira akwai wanda sun karanta da innahu kana haban kabira dukkan masdar ne na haba yahubu ainihin wato wannan a ce huban wannan a ce haban dukka yana nufin ainihin wato ainihin wato zalunci yake nufi al-imam wato ibnu ashur a littafin sa at-tahrir wa tanwir wanda sunan littafin tafsirin nasa tahrirul ma'ana sadid wa tanwirul aql al-jadid min tafsir al-kitab al-majid na Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad At-Tahir ibn Ashur At-Tunusi yace munasabatul atfi al-amri ala ma qablahu munasabar da yasa Allah yayi atfi tunda ayat da ta gabata kafin ita inna Allah kana alaikum raqiba sai yace wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu al-khabitha bi tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum duka adaf Allah yake sai yace min furu'it taqwallahi wannan reshi ne na tsoron Allah subhanahu Ta'ala fi huquqil arham wajen kiyaye zumunci domin mafi yawanci wanda duk ake ba dukiya ya kula da ita za ka ga yana da alaƙa da wanda ya mutu shi yasa yake jibintan al'amuran kula da dukiyar to yadda a baya a can ya ce mana ta allazi tasaaluna bihi wal arhama ko mu ji tsoron Allah da muke tambaye junan mu da shi wajen kiyaye zumunci to haka kuma mu ji tsoron Allah wajen kiyaye dukiyar marayu na ɗan uwanmu wanda muke da alaƙa da su yayin da aka basu aka koma zuwa ga Allah suna hannunmu shi yasa yace cin dukiyarsu lallai zalunci ne mai girma li'anna almutasarrifin fi amwalil yatama yace domin masu sarrafa dukiyar marayu fi galibil ahwal a mafi yawancin lokuta hum yace ahlul ahlul qarabati in ka samu mutanen da suke da kusanci da su ne ya ce sannan Allah ya ambata a cikin wannan ari mai karamci anna amwalil yatama hu wato anna akala amwalil yatama hubun Kabiru. cin dukiyar marayu zalunci ne mai girma ya ce amma bai yi bayani ba wani irin nau'i ne na zalunci wanda ya kai girma gurin cin dukiyar marayu to Allah maɗaukakin sarki sai ya bayani a ayoyi da dama yana daga ciki za mu tarar a cikin wannan aya ta goma Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim wanda duk suka ci dukiyar marayu ta hanyar zalunci idan an ce huban kabira baka gane ba ku to bari a fara faɗa maka duk wanda ya ci dukiyar maraya ta hanyar zalunci Allah ya ce a faɗa masa wuta balbal yake ci inma ya'kuluna fi butunihim Allah ya ce wa sa'ira kuma idan an ji lahira sai sun shiga wuta shi yasa ya sha maimaitawa ya ce wala taqrabu malal yatim kada wanda ya kusa ya kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu sai fa idan zaka yi mu'amala da ita ne ta hanyar inganta dukiyar dan ta ci gaba hatta ya buluga ashudda har sai marayan ya girma wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahadillahi awfu sai ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tadakkaru wannan wasiya ce Allah yake muku ko kwaye ainihin wato yi tunani haka ya faɗa a suratul isra'i yace wala taqrabu malil yatimi illa billati hiya asanu hatta yablugha ashudda wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula haka Allah yace mana kalla balla tukrimuna al yatim wala ba kwa girman marayu ne ba a mutunta marayu shi yasa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda abun yake da Allah ya tashi sai biyo da shi wannan matakin shi yasa a Qur'ani ba inda Allah madaukakin sarki ya raba kuɗi cikin kaso goma kaso tara sai kaga inda ya raba kuɗi ya a bari sai kaga da maraya a ciki sai ya ce a ba maraya ko mun sha magana muka ce al'amarin nan na mutuwa fa al'amari ne na gaibu anan nan cikin manan da wanda duk yake saurare na ba wanda yake da tabbas cewa Allah zai bar shi sai an yi shi sun girma sannan ya mutu ka iya barin nan kafin ka tafi gida ta Allah ta auku amma a gabanmu mutum tare ake harkar da'awa da shi dan uwa ne a gabanmu zai faɗi ya mutu a gabanmu matar shi za ta wulaƙanta da 'ya'yan shi sai yara sun zama abin da suka zama daga baya a zo a ci zagi a ci yara sun lalace ba su da tarbiyya ba su da mutunci bayan ku ba wani abu da kuka yi wajen inganta tarbiyyar yaran da mutuncin wa mutuncin yaran wala in ka ji halin da wasu suke ciki yanzu saboda iyayensu sun mutu abin zai baka mamaki wallahi wasu in ka ji matsalolin su wallahi ba za ka iya koma kai bacci ba shi yasa akwai matsalolin da hadda na sani nake ma da dama ban san su ba dan wani abin jahiltar su yafi sauki gara ka jahilce shi kakka san shi sai ka zauna lafiya amma in ka san shi to ka je ka je ba kanka cikin fitina ne sanin shi jahiltar sa shi yafi zama ainihin wato sauki na haka Allah ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim ba kwa girmama marayu sannan wala haduna ala ta'amil miskin ba kwa kwadaitarwa wajen a ciyar da miskinai sannan wa ta'kuluna turatha akalan lamma mutane gashi nan suna cin dukiyar marayu ci na banna kawai mutum yanzu idan mace ta mutu ko miji ya mutu ya bar mace da dan fili wani matsiyaci kawai sai ya zagaya sai ya sa a katan gurin saboda yana ganin yana da lauyoyi ita shi ɗan gari ne ita bata san kowa ba yaran ƙanana ne ba za su iya rigima gurin karɓar filin ba ya zo ya karɓe filin a tafi kotu ya nuna mata ya san manya ya san kowa shi yasa Allah bai gama surar ba sai da ya ce ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya ga kunan kuna kariya akan wasu wanda suka danna haƙƙin wasu a wannan rayuwar duniya idan ka je ka ba wani kariya a wannan rayuwar ta duniya ya danna haƙƙin mara ƙarfi ne Allah sai da ya tambaya ya ce fa man yujadilullahu anhum yawmal qiyamati akwai wanda ya isa kuma ya zo ya bashi kariya ranar alkiyama idan wani yanzu ya je ya ci filin mutane aka je aka haɗo kai da lauya aka haɗa kai da duk wanda za a haɗa kai da shi aka danne mutumin da yake da gaskiya ne aka kwace mafili saboda ana ganin yana da rauni ba za a iya rigima da shi ba Allah ya ce to akwai kuma wanda ya isa shi wannan mai karfin a ranar alkiyama wani ya zo ya tsaya mai ai ba wanda ya isa kowa ta kansa yake sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce mu annabi alam ya ji duka yatiman fa'awa ba mu same ka maraya ba muka tattaro ka muka yi maka makoma shi yasa bai gama suratul duha ba sai da ya ce masa fa ammal yatima fala taqah in dai maraya ne kaka kuskura ka nuna masa karfi da banga banga akan ainihin wato haƙƙinsa sannan ya ce a ra'aita alladhi yukaddibu bid ba ka ga mutumin da ya karye ta ranar sakamako ba kaman an tambaye Allah waye sai ce ce fa yadda alladhi ce kamar kam kaga da'a ya yad'u da'an kaman wato yana kan haƙin shi da ƙarfin tsiya ya zo ya ture shi ya zo ya zauna a kai kai ka ce mutumin da yake cin haƙin maraya kamar ma bai da tashin alƙiyama ba haka Allah subhanahu wata'ala ya nuna shi yasa da ya ce wa ya yas'alunaka ya tama suna tambayar ka dangane da hukuncin marayu sai Allah ta'ala ya ce ƙul islahun lahun khair tsakaninku da marayu ba wani abu da za ku yi sai dai ku yi ta ƙoƙarin yadda za ku gyara wato al'amuransu. wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum idan akwai dukiyar maraya a hannunka ka haɗa da dukiyar ka kana tafiyar da ita Allah ya ce ai 'yan uwanku ne a cikin addini amma wallahu ya alamul mufsida minal muslim wanda ya rike dukiyar maraya ta hanyar ya gyara ta da wanda ya rike ta hanyar ya bata ya cinye babu wanda Allah bai sani ba ya san al-muslih ya san al-mufsid shi yasa yace walau sha Allah da Allah ya ga dama la'anatakum da sai takura muku ya kuntata muku ya sa ku cikin wahala duk wannan hukuncin zai zo in mai kuɗi ne yana rike da dukiyar maraya ga yadda zai in talaka ne ga yadda zai da Allah ya ga dama duk talaucin ka sai a ce to ga dukiyar maraya ka kula da ita kuma kana ji kana kallo ko gwargwadon yadda kake juya dukiyar ba za ka taba ko sisi ba in kuma ka taba sisi in an dai lahira ka shiga wuta kaga an saka ka cikin bala'i dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan yace wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha Allahu la'anatakum inna Allaha azizun hakim wannan yana daga ciki dan haka mutane a ji tsoron Allah a guji cin dukiyar marayu a cikin wannan ayar da muka karanta yanzu akwai bayanin rahamar Allah subhanahu wata'ala ta yadda ya yi wasiya ga waɗannan marayin li’annal ya li'anna domin maraya fa da kuke ganin sa mahallin rahma waje ne da ya kamata a tausasa masa yanzu ba ga azumi ya zo ba ya kake ji idan kana magidanci ka dawo yaranka suka tarbe ka in babu yadda za a yi ka tashi ka fita ka je ka fafita ko ka warware matsalarsu su fa akwai yaran da fa ba su da uban da in ya dawo za su yi masa oyo ba su da wanda yanzu idan suna cikin matsala za su ɗauki matsalar su je su yi mi su kai yanzu ya kake ji idan wannan ramadanin ya zo kana mahaifi kafa ta kunyar 'ya'yanka wajen kayan da za su ɗinka a sallah su fa akwai 'ya'yan da a yanzu fa ba kuma mahaifin ma da za su kai mai kuka wajen ga yadda za su idan su samu su fita kunya daga cikin abin da ya shafi wannan abin da ya shafi al'amari na sallan nan sannan abu na biyu aya ta yi bayani a kan cewa wajibi ne a kiyaye dukiyar marayu yana daga cikin kiyaye ta shine idan lokaci ya yi, na a ɗauki dukiyarsu a basu a basu sannan abu na uku wannan ayar ta nuna cewa a iya samun maraya mai kuɗi don marayu nau'i biyu ne akwai wanda ake mutuwa a basu ba komai su muke magana nan a taimaka mako akwai kuma wanda ake mutuwa a bar musu kuɗi to waɗanda aka bar ma kuɗin su Allah yake magana anan cewa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum dan haka suka ce maraya yana iya samun dukiya ya mallake ta idan ko maraya ya samu dukiya ya mallake ta karkashin atul yatama amwalahum to daga nan yadda zakka ta wajaba akan kowa shi ma marayan da ya mallaki kuɗi aka ban masa kuɗi ko ƙaramin yaro ne idan babansa ya koma zuwa ga Allah shi ma wajibi ne zakka in shekara ta sai a kasa kuɗin gida 40 sai a ban masa a bar masa 40 39 sai a dauki daya saboda Allah yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum da haka tunda Allah yace khudh min amwalihim hatta marayan da aka mutu aka ban masa dukiya shi ma ya shiga ciki dan akwai wani zaka ganshi maraya ne ta bangaren uba amma babansa ya mutu ya ban masa kayan da kai mai uba kai kamata ya taimaka ma akwai wayannan marayun ina fata an fahimta sannan aya tana mana bayani akan wajibcin bayar da amana shi yasa Allah ya ce wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib sannan a ciki ana itlaqin sunan duk abin da yake ainihin wato mara kyau ne a ce masa khabith duk abin da yake mara kyau ne shi yasa Allah ya ce wala tatabaddalu khabitha bit shi yasa kamar yadda muka karanto a baya Allah ya ce ya lazina, amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi sai yace wala tatayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tukmidu fi an tukmidu fi illa an tukmidu fi sanan abu na shida a ƙarƙashin wannan haramun ne mutum ya tattaro dukiyar maraya zuwa ga ainihin wato dukiyarsa da nufin ya bata dukiyar wannan haramun ne shi yasa Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwal ila amwalikum sannan abu na bakwai shine kecere gona da iri akan dukiyar marayu ta hanyar mutun ya rike abin da yake mai kyau ne ya bayar da abin da yake ainihin wato mara kyau ko kuma mutun ya ci ainihin wato daga dukiyar marayun yana daga cikin gima-giman laifuffukan da ke shigar da mutum wuta shi yasa Allah bai gama ba sai da ya rufe in yace innahu kana huban kabira lallai cin dukiyar marayu zalunci ne mai girman gaske gaske kuma duk littafin da zaka ɗauka ka duba wanda suke kirga kaba'irori guda saba'in ko sama da haka babu littafin da za ka ɗauka idan aka tashi ɗaya daga cikin laifuffukan manya-manyan zinubai da suke shigar da mutane wuta to sai kaga an sa daga ciki akwai cin dukiyar mai dukiyar maraya Don Allah ya nuna cin dukiyar maraya kaba'ira ne shi yasa a gaba a cikin wannan sura ce in ta ta ji tajtanibu kaba'ira an kun, sai ya ankum sayyi'atikum to daga cikin kaba'irar da ya zama wajibi al'umma ta nisance ta to akwai murkukusu da danne kan dukiyar al'umma wato danne kan dukiyar marayu wajibi ne mutane su nisance ta Allah madaukakin sarki ya tsare mu aya ta gaba mai Allah ya ce wa in ألا ترسلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعودوا حديث ياتبتا dalilin saukar wannan ayan a cikin aljami'u al-musnad as-sahihu al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi sanin sa da sahihul bukhari na muhammad bin isma'il abu abdullahi bukhari al-ju'fi Ya ce babu sharikatil yatim wa ahlul mira hadisi mai lamba ta 2494 ya kawo ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bi tayyib har zuwa ƙarshen wannan ayar hadisi da kuma mai lamba ta 2763 daga urwa yake cewa annahu sa'ala aisha radiyallahu anha ya tambayi na Aisha Allah ya ƙara mata yadda wa qala al-layth yace haddathani Yunus an ibn Shahab qala yace akhbarani urwatu bin Zubayr annahu sa'ala Aisha ta radiyallahu anha an qawli azza wa jalla ya tambayi na Aisha dangane da fadin Allah ta'ala cewa in khiftun Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum وإن خفتم ألا تكسطوا fankihu ma فانكحوا ما minan لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع faƙali sai ta ce yabna ukti ya kai ɗan ‘yar uwata hiyar mata ta kuno fi hajjir waliya. ita ce wato mare ni yadda take ƙarƙashin waliyinta wanda yake kula da ita tusharikuhu fi malihi tana musharaka da shi a cikin dukiyarsa ka san a iya barin yarinya mareniya ce wato mareniyar da babu nasaba wacce za ta hana aure tsakanin kai da ita sai ya ce fayi ujibuhu maluha wa jamaluha sai dukiyar shi dukiyarta da kyanta sai ya burge shi fayuridu waliyuha an yi tazawwaja ha da an yi kusa tafi sadaka sai ka ga mutum yana so ya auri yarinyar amma ba tare da yayi adalci gurin ba yarinyar sadakinta ba utsi ha misla ma yi ha gairu. sai ya ɗauki sadakin ya bayar da kwatankwacin da inda ishi ce za a aura a irin wannan kimar ba zai yadda a bayar da wannan sadakin gurin auren wannan yarinyar ba to da wannan abin ya faru fanuhu an yanki hunna illa an yi yuqsitu lahunna sai Allah ya hana ya ce to daga yau duk wanda yake akwai mareniya a tsakka karkashin shi wacce yake kula da ita wacce ya halatta ya aure ta to bai yi wa ya aure ta sai idan zai ɗauki sadaki ya bayar sadakin da inda ishi aka zo aure to haka zai ɗauka ya bayar da wannan sadakin shi yasa za ku ga saboda raunin da mata suke da shi mata koda sun girma sai Allah ya kira su ya ce musu me ya tama marayu don haka sai ta ce wa ya bulugu bihin na a'ala sunnatihin na minas wa umiru an yanki huma tsabala hunna minan nisa isuwa hunna sai aka umarce su cewa daga yanzu idan mutum ya tashi in dai ba zai yi adalci gurin ya ɗauki sadaki ya ba yarinya ba kwatankwacin inda shi zai yi aure ishi zai aurar za a ba ta kaza to mutum ya batta ya je ya nemi wata wacce ba a ƙarƙashin shi take ba ba a ƙarƙashin kula wacce ba ya je ainihin wacce ya auro ƙala urwa ura ya ce ƙalar aisha sun ma innan nasu istafto rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ba a da hadihil aya sannan mutane suka nemi fatawar annabi bayan wannan ayar fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna ma yutla alaykum fihinna to wannan ayar ta wayan khiftun Allah tuksidu akwai matsaloli da dama a cikin ta wannan suke da alaka da abin da ya shafi hukunce hukunce da suka shafi mata da suka shafi aure dan haka ana nuna mun cewa lokaci yana dimfarar mu yan uwa za su yi mana hakuri za mu tsaya anan kafin mu ta tsaya wato gidan rediyon da za su sa karfe goma na dare din nan ne ko zuwa sha ɗaya frequency din shine 93.1 ko wannan shi ne frequency din da za a kama amma na san zai wahala wanda suke da waya suke da application din nan na tuna zai zamanto suna iya kama shi ba kai tsaye amma eh? ba fa kaduna ne ba ba kaduna ne 93.1 ne wannan gidan rediyon yana kano ne sun ce ana kamawa a nan da haka sai a gwada a gani in wani ya gwada ya ji wani masu sanar da ni sai mu gwada mu gani don haka Allah ta'ala ya shiryar da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abu na ƙarshe shi ne yan uwa kada su manta cewa akwai shugaban wannan ƙasa ba shi da lafiya don haka a sashi cikin addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya mutum ne zai iya rashin lafiya kamar yadda kowa yake wanda ya fi kowa daraja da kima a gurin Allah shine annabi Muhammad abu ne ma a rufi cewa annabi yana rashin lafiya idan manzan Allah ya tashi rashin lafiya na shi ninka masa Allah yake yi ba irin ma na ragowar mutane yake yi ba don haka a ce wani ana tunanin ma ba zai rashin lafiya ba wannan kamar jingina wa mutum wani abu ne na siffa ta allantaka don haka mutum ne yana iya rashin lafiya dama don haka muna roƙon Allah ‘yan uwa a sa cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya domin duk lokacin da aka ce shugaban al'umma ba shi da lafiya al'umma ba ta da lafiya ita ma da haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya Allah ya shige masa gaba ya yi masa jagoranci wajen ɗora ƙasar nan akan daidai da fitar da ita daga halin da take ciki subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai muna barin jiya yau da zargi da tashi sai da man da manu na da garin